ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين Haƙiƙa da yawa daga cikin mutanen farko sun ɓace gabaninsu, don haka ba mutanenka ka bane ya kai wannan manzo farkon waɗanda suka ɓace hanya a cikin al'ummomi ba.